masu sauraro kun kamo radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mushaba adam ya tare da ku a cikin wannan fitowar wata ita ce zango na uku a wannan rana da fatan an wani lafiya to abubuwan da zamu gabatar muku da dalla a cikin shirin na sun kunshi shirin na ko kun san sai labarin duniya da dumi su daga nan sai shirin nan na afirka a yau sannan mu gabatar muku da shirin ku na murai masu sauraro sai kisoshin rayuwa sannan mu san dokokinmu sai mu karkare da duniyarmu a yau da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya amma yanzu za a fara jin shirin nan na ko kun san tare da abdullahi salihu katsina ai sauraro lafiya ko kun san jama'a masu ware assalamu alaikum yau litinin 24 ga watan oktoban shekara ta 2022 wanda daidai da 27 ga watan biyu awal na shekara ta 1444 hijira kamariya masu ware kun san cewa shekaru 77 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 24 ga watan oktoban shekara ta 1945 aka kafa majalisar ɗinkin duniya wadda ta maye gurbin league of nations ko kuma majalisar kasashen duniya majalisar tana rassa shida wadanda suka hada da bangaren zauren majalisar kuma kwamitin tsaro kuma unesco ta raya al'adu da ilimi kotun duniya ofishin babban sakatare da kuma majalisar amintattu manufar kafa majalisar ɗinkin duniya dai sun hada da tabbatar da zaman lafiya a faɗin duniya. masu saurari kun san cewa shekaru 93 da suka gabata rana irin ta yau wato 24 ga watan oktoban shekara ta 1929 hannayen jari a kasar amurka suka yi faduwa mafi muni ta farko a tarihi wanda hakan ya shafi tattalin arzikin kasar kai tsaye wanda matsalar tattalin arziki an kira ta da matsalar wall street wadda ta fara daga ranar 24 ga watan oktoban shekara ta 1929 wanda matsala dai ta yi sanadiyar faduwar gemar hannayen jarin amurka daga dala 400 zuwa dala 30 fiye da mutane miliyan talatin ne dai suka rasa rayukansu yayin da kamfanin da dama suka durkushe an kira wannan babbar matsalar tattalin arziki da wall street ne saboda babban titin wall street a nan ne mafi yawan manyan kamfanoni da bankuna na amurka da kuma wuraren hada-hadar harkokin tattalin arziki suke a kasar. da ƙarshe masu haure kusan cewa shekaru 94 suka gabata rana irin ta yau aka haifi aitullah dr muhammad hussein bahishti babban malamin addini kuma masanin ilmomi na zamani ɗaya daga cikin waɗanda suka jagoranci juyin juhali a ƙasar iran da ya haife shi ne a birnin isfahan da yana matashi ya je birnin kom inda ya karatun na addini a gaban manyan malamai na lokacinsa kan kuma aitullah bahishti ya yi karatun jami'a inda ya sami digirin digirgir wato dakta a ilimin fannin falsafa sai kuma shekara ta 1965 ya tafi birnin hamburg na kasar jamus inda ya zauna na wani lokaci yana gudanar da harkokin addini ya karanci harsunan jamusanci da turanci da kuma ingilishi a shekara ta 1970 ya koma kasar iran bayan samun nasarar juyin johali ya rike mukamai daban-daban daga ciki hadda alkalin alkalai na ƙasa. jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye shiryen sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye shiryen sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na safe daga misalin karfe shida da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamar burkina faso da kuma chadi wato biyar da minti 50 agogon gmt da kuma ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma shirin mu na rana daga karfe biyu da minti ashirin. zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon gugun Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin a GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohaz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. Tumadalla yanzu kuma ga labarin duniya ta da tahir Amin Raji. ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. Shugaban ƙasar Iran ya ta shugaba Z na ƙasar China murnan sake zaɓensa a karo na uku a matsayin shugaban ƙasa. Iran ta rataba hannu kai yarjejeniyar sayarwa ƙasar Rasha injunan samar da wutar lantarki. ƙasar birtaniya kuma an zaɓi rishi sunak a matsayin sabon shugaban jam'iyyar conservative ta ƙasar yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban ƙasar iran said ibrahim ra'isi ya mika saƙon taya murna ga shugaban ƙasar china xi jinping bayan ya zama shugaban ƙasa a karo na uku ya kuma yi alkawalin buɗe dukkanin kofofin ƙarfafa dangantaka da ƙasar ta china tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto shugaban yana faɗar haka a yau litinin ya kuma ƙara da cewa ƙarfafa dangantaka tsakanin ƙasashen biyu ba kawai zai amfani ƙasashen biyu kaɗai ba sai dai zai kawo zaman lafiya da kuma tsaro a nahiyar asiya a ranar lahadin da ta gabata ce dai jam'iyyar gurguzu ta ƙasar china ta sake zaben xi jinping dan shekara 69 a duniya a matsayin shugaban jam'iyyar sannan a matsayin shugaban ƙasa karo na uku bayan ya kammala wa'adi guda biyu na shekaru biyar biyar shugaban kamfanin kera kayaki da bukatun iskar gas na ƙasar iran riza noshadi ya bayyana cewa nasarorin da ƙasar iran ta samu kuma take ci gaba da samu bai takaita ga kera makamai masu linzami da kayakin yaƙi ba sai dai a halin yanzu kamfanin da yake jagoranta yana samar da kashi 80 cikin 100 na injuna da kayakin da ƙasar ke bukata don amfani da su wajen sarrafa iskar gas tashar talabijin ta firisti tv tehran ta nakalto nushadi yana faɗar haka yau litinin ya kuma kara da cewa halin yanzu kamfanin da yake jagoranta ya kula yarjejeniya da kasar rasha don sayar mata da injunan samar da wutan lantarki tare da amfani da iskar gas har guda 40 kasashen rasha da iran da suna daga cikin kasashen duniya masu ɗimbin arzikin iskar gas banda haka suna fama da takunkuman tattalin arziki daga kasashen yamma labarin ya kara da cewa kafin a fara yaki a ƙasar ukraine da wani kamfanin ƙasar canada ne yake kula da injunan wutar lantarki na iskar gas a ƙasar rasha amma bayan fara yaƙin ya ƙauracewa ƙasar don haka kuma ƙasar rasha ta zaɓi ta sayi wa'annan injunan a ƙasar iran don buƙatunta a wannan fagen. kasashen turai da dama suna fama da zanga-zangar mutanen kasar wanda suke korafi na tashin farashin bukatun kayan rayuwa na yau da kullum bayan takunkuman tattalin arzikin da kasashen suka dora wa rasha saboda yakin da ta shiga a ƙasar ukraine kasar faransa dai ita ta fi fuskantar matsin lamba daga mutanen kasar inda a yau litinin ma masu zanga-zanga suka kara da jami'an sandan kasar akan titunan birnin paris babban birnin kasar tashar talabijin ta press tv a nan teran ta bayyana cewa 'yan sanda sun yi amfani da kulake da kuma hayaki mai sa hawaye don tarwatsa masu zanga-zanga a yau litinin sannan sun kama wasu da dama a yayin da wasu kuma suka ji raunuka saboda dirar mikiyan da 'yan sandan suka yi masu ƙungiyoyin kwadago a ƙasar faransa suna yin kira ga mutane da su faɗaɗa yajin aikin da ma'aikatan matatun man fetur suke yi zuwa sauran ɓangarori wanda suka hada da sifiri da kuma sauran ma'aikatan gwamnati masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran jam'iyyar conservative ta ƙasar birtaniya ta zaɓi rishi sunak a matsayin shugaban jam'iyyar sannan shine zai zama firaministan ƙasar dan asalin nahiyar asiya na farko rishi sunak dai ya sami ƙuri'u mafi yawa daga 'yan majalisar jam'iyyarsa wanda ya tilastawa penny mordaunt wacce take takarar da shi janyewa daga takarar bayan da ta kasa samun ko ƙuri'u ɗari tuni dai tsohuwar firaministar ƙasar wato liz truss wacce ta yi kwanaki 44 a matsayin firaminista ta nuna goyon bayanta ga sunak ta kuma yi masa fatan samun nasara idan ya zama firaministan ƙasar ta birtaniya ana sa ran liz za ta je gaban sarki charles ta miƙa murabus ɗinta daga kujeran prime minister sannan daga baya sunak iya jefa da buckingham inda za a naɗa shi a matsayin sabon prime minister ƙasar ta birtaniya a ƙasar iraki kuma wata kotun manya-manyan laifuka a birnin bagdaza ta yanke hukuncin kisa kan wanda ya tada bom a kan hanyar masu ziyarar imam musul kazim salam limami na bakwai daga cikin limamai masu tsarki daga iyalan gidan manzan allah sallallahu alaihi wa sallam a birnin bagdaza a ranar shahadarsa a kusa da haraminsa a ranar biyu ga watan mayu na shekara ta 2016 kamfanin dilancin labaran nina news na kasar iraki ya kara da cewa kotun a unguwar alkarh na birnin bagdaza a yau litinin ya tabbatar da laifi kan mutumin wanda ya dana bom a cikin wata mota a kan hanyar hubbarin imam musa kazim salam sannan ya tada bom din daga nesa wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane goma da kuma jikata wasu talatin masu sauraron ƙarshen labaran duniyan kenan. to ban da haka majin labarun duniya sai kuma shirin nan na afirka a yau afirka a yau masu sauraro barkamu da hutawa da kuma fatan kwanan lafiya tare da yan uwa da abokan zama sannan har lafiya barkamu sake saduwa a cikin wani sabon shirin afirka a yau shirin da a cikin sanar muke tattaunawa da wasu kwararru da suka kware kuma suka yi wa fannin nasu sani ba irin na shanu ba musamman akan abubuwan da ka shafi nahiyar afirka a yau cikin wannan shirin za mu taɓa batun nan ne na ranar ɗaya ga watan oktoba ranar da ƙasar jamhuriyar tarayyar najeriya take bikin kimanin shekaru 63 da samun 'yancin kai daga 'yan mulkin mallakan kasar birtaniya a shekarar 1960 wanda kuma ya daidai da lokacin da shugaba buhari yake kokarin da kolinsa don ba wa sabar gwamnatin da zaba waje a cikin wannan shiri da ni awal kunya zan ja akalarsa. a cikin jawabinsa ga daukacin 'yan kasar shugaba muhammadu buhari ya jima yana koda ayyukan da gwamnatinsa mai ci take ganin ta yi a wannan hawa mulki sau biyu da ya yi duk da cewa ya yi hannunka mai sanda da halin ha'ula'in da kasar ke ciki to idan zan yi magana akan 'yancin najeriya eh bana muna cika shekara 62 da najeriya ta samu 'yancin kanta amma kuma idan ana so in yi tsokaci a kan najeriya to dole ne sai na ɗan koma baya musamman abubuwan da suka faru kamin najeriya ta samu 'yancin kai din 1914 aka haɗe kudancin najeriya da kuma arewacin najeriya suka zama ƙasa ɗaya ƙarƙashin shugabanci ɗaya ƙarƙashin turawan milkin birtaniya ƙarƙashin gwamna frederick lugat wanda ake kira da lugat tun daga wannan lokacin kuma sai daidai da tunani da gwamnatoci suka yi na kokarin a inganta tsarin kasashe waɗanda ake mallaka to a wannan lokacin nan ne aka fara yi mana hanyoyi da taragan jiragen ƙasa da gine-gine na asibitoci da abubuwa masu muhimmanci sosai aka fara yi mana yakin duniya yakin duniya na biyu da aka yi an yi na farko 1914 zuwa bayan a najeriya ta samu haɗin kai kenan to da aka zo 1939 zuwa 45 aka yakin duniya duniya na biyu to tun daga nan sai ya kasance kasashe da dama na ta tasowa 'yan su suna fafutukan neman 'yancin kai a nan najeriya an samu 'yan boko da dama sun taso suna fafutukan neman 'yancin kai ma'ana ana so najeriya ta samu 'yancin kanta to a ƙarƙashin wannan gwagwarmaya ne da aka yi ta yi 'yan boko suka ta yin wannan abu an yi taro a birnin london a 1950 an yi wani a 1953 an yi wani a 1957 bakwai sai wani a alif da hamsin da takwas kamin aka samu aka ba da yancin kan najeriya a alif da sittin to a alif da hamsin da hudu nan aka yi taro a birnin lagos a inda yake an yi kokarin tabbatar da abubuwan da za a yi ne abubuwan da aka amince da su a alif da hamsin da uku domin a alif da hamsin da uku to a wannan lokacin nan ne aka tsaya aka yi shirya cewa akwai bukatar kowane bangare na ƙasar nan a neman mashi yancin kanshi ya zama ƙasa to a nan wurin ne yan kishin ƙasa suka dunkule suka ce a'a su sun fi so najeriya ta zama kasa guda ɗaya maimakon a kasance an kasa su kasashe daban-daban su sai dai marigayi sa amadu bello sardauna ya ce shi maimakon tunanin da ake za a ba a najeriya yanci 1957 arewa bata shirya ba muna bukatar a ɗaga lokaci har sai arewa ta shirya to shine aka ɗaga abin zuwa 1960 cikin shekarun nan kuma aka turo 'yan boko daga kasashe daban-daban na duniya aka kafa ma arewa cewa sansanin wuraren magani da makarantu da sauransu dai aka kokari arewa ta samu ma'aikata 'yan boko waɗanda suke in an bada 'yancin kan za mu iya rike kanmu to a lokacin da aka yi wannan taro din a lokacin nan ne abubuwa guda takwas waɗanda marigayi amadu bello sardauna ya ce zai amfani da su ya gina arewa aka ce to a dakatar da su a yi kokari a shirya tsari na gaman gambiza wanda yake kowace bangaren najeriya ya zama zai rika biyayya tarayya ga akan waɗannan abubuwa ɗin to a nan wurin aka shirya cewa gwamnatin tarayya za a kafa ta haɗin gwiwa bangarori daban-daban su ba da ƙarfi a matsayin tarayya abubuwan da suka shafi tsaro da harkokin ƙasashen waje da harkokin kasuwanci na ƙasashen waje da kuma mallaka na manya-manyan tekuna na ƙasa da kuma tsarin shari'a da adalci waɗannan su zama ƙarƙashin gwamnatin tarayya sannan kuma aka ce su gwamnatocin shiya-shiya su kuma waɗannan aka kokarin cewa su yi kokari su kuma su tabbatar da nagartar ilimi da kuma nagarta harkokin masana'antu da kuma nagarta harkokin wutar lantarki da nagarta akan harkokin tsare-tsaren tara kuɗin shiga to waɗannan abubuwa aka zo aka yi su cikin amincewa an yi wannan taro a birnin Legas ranar uku ga watan yuli a inda a nan ɗin aka zo aka tabbatar da cewa to duk wancan taro da aka yi an fara shi ne daga ranar 3 ga watan yuli zuwa ranar 22 ga watan agustan 1953 aka amince to wato daga nan shirya kwamiti wanda yake zai kokarin neman 'yancin kai akwai zaratan 'yan kishin ƙasa daban-daban waɗanda suke da hannu wajen yin wannan taro har ya samu nasara wanda shine ainihin tushe ko kuma cibiyar samun 'yancin kan Najeriya. Jam'iyyu na siyasa na wannan lokacin sune suka tura wakilai ɗinsu kamar misali jam'iyyar NPC wadda ita ce babbar jam'iyya wato jam'iyyar jama'ar Arewa Northern People's Congress Alhaji Isa Ahmadu Bello wanda memba ne na majalisar dokoki ta tarayya shine wanda yake ya shugabanci wannan wanda a lokacin nan shi minista ne na harkokin kananan hukumi da kuma ƙungiyoyin kwadagon ci gaba sannan na biyu daga cikin waɗanda suka wakilci npc shine alhaji Isa abubakar tafawa Gwalewa, wanda shi ma a lokacin mamba ne na majalisar tarayya kuma minista ne na eh, kamar yadda shi kuma minista ne na bangaren tarayya shi kuma maimakon wancan da bangaren jihohi na bangaren lardi shi minista ne na bangaren tarayya wanda ya shafi ayyuka da kuma sufuri sannan sai malam aliyu makaman bidda wanda ministan ilimi ne da kuma ayyukan jin daɗin jama'a wato education and social welfare sai kuma malam honorable sa usman nagogo wanda shi ne sarkin katsina kuma shi minista ne wanda yake ba tare da wata ma'aikata ba a lokacin nan to waɗannan su ne waɗanda suka wakilci npc to sai dai a lokacin nan su tsarin su shine duk wani wanda yake idan za a je taro sukan je da kwararru waɗanda suke a gefe guda suna ba su shawara a cikin masu ba da shawara ga jam'iyyar npc kwai malam abba habib wanda dan majalisa ne ta tarayya a wanda yake ajiyan bama sai pastor david lot wanda kuma dan majalisa tarayya ne shi ma da malam ibrahim imam shi ma dan majalisa ne ta tarayya da kuma malam salado alamanu shi ma dan majalisa ne ta tarayya sai mr jiyu ohikare wanda lauya ne kuma dan majalisa ne ta shiya jihar arewa sai kuma mr benjamin akiga wanda shi ma lauya ne kuma dan majalisa ne eh, ta shiya arewa sai kuma honorable muhammadu robado wanda dan majalisa ne ta tarayya a can lagos wanda kuma shi minista ne na tarayya wanda ya shafi arzikin ƙasa da kuma wutar lantarki da kuma tama da ma'adanai sannan sai mallam dauda kwai da kuma honorable shehu ahmadu wanda dan majalisa ne na tarayya da sarkin shanu da kuma Mallam nuhu bamali Mallam nuhu bamali shine mahaifin sarkin zazzau na yanzu wato ambasada dr ahmad nuhu bamali sai a jam'iyyar ncnc waɗanda suka je wannan taro wanda ya haifi da tunanin bayan najeriya 'yanci akwai dr nnamdi azikiwe wanda ɗan majalisa ne ta shiya ta shiya arewa masu gabas sannan sai akwai uh, sakeo imbadiwe wanda lauya ne kuma dan majalisa ne na tarayya sannan sai eo ayo wanda lauya ne dan majalisa ne na tarayya sai malam bello ijumu wanda shi ma lauya ne sai mr kwadole balagun wanda shi ma lauya ne sai masu basu shawara kuma akwai mazi mbonu ojike wanda lauya ne akwai kuma mr np birabe wanda lauya ne kuma dan majalisa ne na tarayya tare da shi da eo tayo shi ma lauya ne kuma dan majalisa ne ta tarayya sannan sai akwai VA wanko wanda shi ma lauya ne kuma dan majalisa ne amma na shiya sannan sai mn ibile lauya ne dan majalisa ne na shiya sai lp ojuku wanda lauya ne ma ba dan majalisa ba sai eg gundu wanda lauya ne kuma dan majalisa ne na tarayya da dc osadebi Fage wanda lauya ne kuma dan majalisa ne na tarayya sai Mrs Margaret Epo wanda kuma kowa ya santa sananne ya kishin kasa ce sai Chief H Omo Osagi sai Chief Yamo numa Manba ne na majalisa Shiya sannan Chief Festus S Ede wanda dan majalisa ne na Shiya. to abin da zaka lura a nan shine mafi yawancin waɗanda suka je a matsayin masu ba da shawara jam'iyyar ncnc wato jam'iyyar haɗin kan najeriya da kuma mutanen kamaru yawanci zaka ga sun tafi da ƙwararrun lauyoyi a matsayin masu ba su shawara a duk inda ake zama kaga bambanci da shugabannin yanzu kenan waɗanda in suka fita waje ba za su so su ɗauki masu ba su shawara su tafi tare da su ba sai kuma jam'iyyar action group wato jam'iyyar action group ita kuma ta tafi wannan taro wanda aka yi fara zaman shi ranar 22 ga watan yuli 1953 karkashin shugabancin sa adesoji aderemi shine ya shugabanci wannan jam'iyyar sai oni na ife na lokacin da kuma samuel ladake a cintola wanda ya zo ya zama firimiyan jihar kudu maso yammaci da kuma chief of Press eh, wanda dan majalisa ne na tarayya samuel ladake a Cintola ma lokacin dan majalisar tarayya da shi da chief bode thomas da kuma kuma honorable chief obafemi awolowo waɗanda dukansu awolowo ma lokacin banda zaman shi na dan majalisa shi minista ne na yanki wanda ya shafi ƙananan hukumomi to sannan kuma sai masu ba su shawara shine akwai chief rotimi williams wani sanannen lauya wanda ya yi fice a tarihin nigeria sai so shone bare wanda shi ma lauya ne sai so okowoya wanda dan majalisa ne ta tarayya sannan kuma sai anthony enahoro anthony enahoro minista ne na ilimi a lokacin lokacin nan na tarayya kuma shi lauya ne sannan sai lalifo j da sunmu wanda wani lauya ne sai mr tanimo ogulesi sai go nonyelu lauya ne shi ma sai ao rewane shi ma lauya ne domin tattauna wannan mutum na zagayewar bukin ranar 'yancin kan tarayyar nigeria mun gayyato barista mai nasara kogo umar wani lauya mai zaman kansa a birnin kano ko masanin tsarin mulkin najeriya don jin tarihin samun wannan yancin sallama to masana an kuma kawo ƙarshen wannan shiri na farko na afirka a yau a sai allah ya kai mu na gaba a yamakon barista mai nasara kogo wani lauya mai zaman kansa a birnin kano kuma masanin tsarin mulkin najeriya ne awal kunya yake cewa sai wani jikon kamar sauraro sai ku gyara zaba domin ku ji shirin na kisoshin rayuwa rayuwa. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kisoshin rayuwa wanda har yau dai ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV wanda nake karanta muku wannan littafin da mai suna matasan mu wanda mu rubuta Nabil Rabi Zango ta rubuta to kuma yadda ka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. ajiyar zuciya yana faɗin nima yadda ka gansu haka muka haɗu da su amma sun tambaye ni sardauna sanin ba mu da wani sardauna a unguwar nan sai umar yasa na gane shi suke nufi shi yasa na rako su abban fati ne ya ce barka dai malam mun zo wajen yaron ka ne saurin kallon sa malam yayi yana faɗin lafiya kuke neman marusan da hada yan sanda ɗaya daga cikin 'yan sandan ne ya ce malam ba dogon labari muka zo yi ba ka fito mana da shi idan kai baka baka san abin da ya aikata ba shi ya sani saboda haka idan muka je ofis zaka ji duk abin da yayi haka kawai tuna tare da yara suna ɓata 'ya'yan mutane a ce ba ku sani ba tun kafin mu zo gidan nan sai da muka tambayi mutanen sun kai biyar akan halin danka amma a cikin su babu wanda ya bamu shaidar kirki a kansa kuma mun yi hakan ne saboda mu ƙara tabbatar da abin da muke zargi a kansa saboda haka ka je ka fito mana da shi idan kuma baya nan za mu tafi da kai har sai ya kawo kansa hula malam ya cire yana salati sallamar malam liman suka ji hakan ya sa suka waiga suna amsawa matsowa malam liman ya yana faɗin ikon allah malam lafiya ko na ga 'yan sanda kofar gidanka wani dan sanda ne ya ce kun ga dan allah ku bari mu yi abin da ya kawo mu idan ba ku sani ba wannan yaron wata ya yi ma ciki kuma ya aikai ta asibiti aka bata maganin zubar da ciki tana sha jini ya balle mata nan take ta mutu don haka ka je ka kira mana ɗanka ko mu shiga da kanmu <clears throat> salati malam liman baban jamila da malam suka sake cike da tashin hankali jin abin da aka ce sardauna ya yi malam ji ya kafarsa tana rawa saboda tashin hankali malam liman ne ya karfin halin faɗin don allah ya laɓaya ku saurara kun tabbatar da abin da kuke faɗa kuwa A iya sanin mu ba a taɓa kama umar da wani laifi makamancin wanda kuka faɗa babare muyi mu yi tunanin zai iya aikata wannan babban laifin abban fati ne ya ce idan kuka kira sa za mu tabbatar muku da abin da muka faɗa gaskiya ne juyawa malam ya yi cikin gida jiki a sanyaye idanuwansa sun yi jawur saboda tashin hankali yana shiga ya iske na kwance kusa da inna ya dora kansa saman kafadar ta suna ta fira sai dariya suke yi dukewa ya yi a wajen bai san lokacin da wasu zafafan hawaye suka zubo masa ba da sauri inna da na suka miƙe suka nufi wajensa dukawa sardauna yana faɗin malam me ya same ka ko wani ne ya mutu dan Allah malam ka yi magana dukawa inna tayi tana faɗin malam dan Allah kai mana magana mana ɗago kai malam ya yi idanuwansa sun yi ja sosai kallon sardauna yana faɗin duk abin da ka shuka mai kyau da mara kyau akwai ranar da zaka girbe abinka a yau abin da ka shuka mara kyau yana waje yana jiranka ashe dama duk nasihar da muke maka ta bayan kunnenka take fita muna tunanin mun baka tarbiyya mai kyau ashe muna gini kana rushewa baka cuce mu ba umar ko yanzu allah ya ɗauki raina na san namu rayuwata tunda har zuri'a na samu kaifa gaba ɗaya shekarunka nawa suke a duniya wace riba ka ci a rayuwarka wadda kake tunanin idan ka mutu yanzu zaka riƙe ta zuwa kiyama wallahi sardauna na yi nadanas goya maka baya akan abubuwan da kake yi na yi faɗa da mutane da dama akan kawo karaka da suke a wajena a tunanina ta ce ta saka kake duk abubuwan da kake yi ashe ni hauka nake yi sanda muke nuna maka duk a banza yake tun da gashi da ƙarshe da sharri ka saka mana hannu ya sa ya goge kwallar da ta zubo masa yana fudin amma ba ba komai alhamdulillah da shekarunka suka isa ɗaukar kowane irin hukunci ne da yanzu ni ne za a kama ba kai ba saboda haka ka fita waje 'yan sanda suna jiran ka kukayin na ta sa tana fudin yau me nake ji malam wace irin magana ce kake yi haka wallahi ba murusan da ne suke nema ba me yayi masu da za su kama sa tashi malam yayi yana fudin idan ya je je zai faɗi ko me ya yi ne juyawa ya nufi waje yana kuka ruguma sardauna na ta yi tana kuka shi ma kansa da bai san abin da yake faruwa ba kukan yake yi na ta ce tashi mu je ga wanda ya isa ya kama ka mayafinta ta ɗauka tana fudin mu je haka kawai magauta sun sa maka ido komai sai a ce shine ai ba kansa farau kula yan mata ba saboda Allah ya bashi farin jini shi shikenan kowa sai ya dauki karan tsana ya ɗora masa idan aka ce za a tona a tarihin kowa na wasu ma ba za su faɗu ba sa ta yi suka fita waje suna fita wani ɗan sanda ya kamo sai yana faɗin mu je riko sai na ta yi tana faɗin malam lafiya za ka kama mani ɗa kallanta malam ya ce uwani koma gida a har zuke inna ta ce babu inda zan je me ya yi masu haka kawai za su zo su kama shi babu wata shaidar laifi da ya yi dan ɗan sandan ya ce idan kina son jin abin da ya faru mu je ofis ki je komai abban fati ya ce ku dakata kai sardauna ka san zainab saurin kallon sardauna yana nanata suna a ransa abban fati ya ce wace kuka je darmawa ɗazu da ita da yamma kai sauro ya ɗaga yana faɗi na santa amma wallahi lokacin ma na haɗu da ita ganin ta shiga a daidaita yasa ni ma na saurin shiga domin na yi magana da ita gaba ɗaya yau muka haɗu da juna ɗazu da yamma ne abban fati ya ce ka gama magana yallaɓai ku kama sa mu je jama'a to jama'a dan muka zo karshen shirin namu ne sai Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba da inda muka tsaya a madadin gidan rediyon Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake ce cewa mu zauna lafiya. yanzu ga shirin nan na musan dokokinmu musan dokokinmu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wa الله على محمد وآله الطاهرين جواب صور والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da sake saduwa a cikin wannan shiri wanda muke gabatar muku dangane da sanin dokoki shirin mu san dokokin mu kamar inda muka sani kokarin muke mu fito da dokoki domin mu san su domin sai ka san doka ne za ka iya aikata ta to mun fara daga dokokin Allah ta'ala dokokin musulunci hukunce-hukunce na Allah subhanahu ta'ala shi kuma muka faro daga abubuwan da suka shafi wato mabubbuga waɗannan hukunce-hukuncen Allah dokokin Ubangiji mun yi bahasi akan alkur'ani mai girma a matsayin shine ne mafi girman wato wani tushe mabubbuga na hukunce-hukunce na dokokin Allah ta'ala daga nan muka shigo sunna shi ma mun yi bahasi mai tsoho akan al'amuran da ya shafi sunna a matsayin cewa sunna shi ne mabubbuga ta biyu bayan alkur'ani wanda za mu iya ciro hukunce-hukuncen allah daga ciki to abu na uku bayan duk bayanan da suka gabata duk wanda suka saurari shirye-shiryenmu na baya a wannan shiri na musan dokokinmu mun yi cikakken bayani dangane da al'amuran da suka shafi a ah, da sunna a matsayinsu na maɓuɓɓuga na dokokin Allah subhanahu ta'ala to akwai wani bangare mai muhimmanci kamar yadda ne mana bayani a wancan lokacin cewa bayan alkur'ani da sunna kan duk waɗansu musulmai sun haɗu a kai a matsayin su ne maɓuɓɓuga na asali wajen ciro hukunce-hukuncen musulunci to sai aka fara rabuwa na jiro wasu abubuwa da suka shafi ijima da akal wanda su ma ƙari ne akan ƙur'ani da sunna a wajen mabiya mazhaban albaitu wato wajen 'yan shi'a kenan sannan bangaren ahalin sunna wanda mun yi bayani cewa bayan alkur'ani da sunna suma da yake a matsayi na tushe da kuma ɓaɓɓuga ta ainihin hukunce-hukunce da dokokin allah ta'ala to su sun ƙaro waɗansu abubuwa da yawa wanda na yi bayanin su a wancan sati ba mai ta zan yi ba to saboda haka akwai bambanci da aka samu ta bangaren cewa su shi'a da suka kawo hankali a kan cewa shi ma wani tushe ne ko mabubbuga ce ta ainihin dokoki musamman dokokin ubangiji subhanahu ta'ala to kuma wannan za a samu a cikin hukunce-hukuncen musulunci cewa lallai a bangaren dai mazhaban albeci wato mabiya shi'a ko kuma waɗanda suke cewa waɗanda suke bin ainihin tafarki da mazhaba ta jafariya to ana ɗaukan aklo wato hankali a matsayin shi ma maɓuɓɓuga ce ta dokokin Allah subhanahu wa ta'ala to amma ba ya kamata mu san wani abu domin da ka ce an ɗauki hankali a matsayin maɓuɓɓuga ta addini ta, dokokin ubangiji za ga mutane suna ta mamaki suna nuna abun ma an kauce kamar an kauce hanya ne ya za a ɗauki hankali a ce shi ne zai iya wani abu na zama maɓuɓɓuga ta dokoki na Allah ta'ala to in ake wannan maganar a cikin al'amura na hukunce hukunce musulunci da dokokin musulunci za mu ga cewa shi hankali ko kuma akal nan ya za ka iya sawwara masa wato wazo shakali guda biyu ne shakalin da za iya sawara wa hankali ta bangaren al'amura da suka shafi dokoki na musulunci shine na farko dai shi ka ɗauki hankali a matsayin wani tushe ko kuma mabuga wacce take mai zaman kanta misali wannan bangare na farko kenan mutum ya ɗauka kan cewa hankali mabuga ce ta addini ko kuma ta hukunce-hukunce amma mabubuga mai zaman kanta kuma a cikin irin wannan waɗansu ɓangarori na ainihin addinin musulunci ko kuma ƙa'idoji na musulunci ƙa'idoji na dokokin addinin musulunci nan sai a ɗauki kuma zama mun san wahayi a kowane lokaci mun san wahayi da ake wa annabawa su zo da wani sako daga Allah ta'ala mun ɗauki mun san wannan cewa shi wannan wahayi ɗin abu ne da yake nuna wata irada nufi na yin wani abu na shari'a ta Allah subhanahu wa ta'ala domin shi wahayi daga Allah ta'ala ne zai taho ta hanyar mala'ika jibrilu zuwa wani annabi wannan yana nuna mana cewa wani al'amari ne da ubangiji yake son ya shar'anta shi ga al'umma shine wahayi kenan to wani bangaren kuma daga wasu ka'idojin shine za mu ɗauki wannan akil ɗin wato kenan an ka ɗauki akali akulu hankali nan fa baka zancen wancan na zancen wahayi ne wahayi kamar mun yi bayanin sa irada ce to Allah ta'ala yana son ya shar'anta wani abu sai ya yi wahayi a kai to amma an ka zo bangaren akalfa shi hankali idan muka ɗauki hankali ka'idojinsa su za su za mu iya ɗaukanta akan cewa ita ma wato wani lokacin tana nan a matsayin tana zaman kanta ta yadda wannan ka'idojin za su zama su su da kan sun fito ne wasu lokutan ko sai su nuna irada din ta, allah ta Allah wa ta'ala ba tare da wai su irin waɗannan ka'idojin na hankali sun zama masu zaman kansu ba ne akan samu wannan mun san kamar yadda ne mana bayani a ce ka'idojin Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji na son ya aiwatar da wata doka to zai nufin wannan sai ya aiko mala'ika ta hanyar wahayi sai a kawo wa manzo shi kuma manzon da aka kawo masa wannan sako na Allah shi kuma sai isar ga al'umma baki ɗaya to kaga wannan wani yanayi ne na wahayi to shi kuma hankali ɗaya da bangaren nasa kamar yadda muka ɗa a ce shi kuma yana nan ne a matsayin cewa zai fito ya ciro ya gano wasu hukunce-hukunce na shari'a na Allah subhanahu wa ta'ala to wannan tushe ne na dokokin musulunci in aka ɗauki wannan a matsayin cewa shine aka fahimta a bangaren hankali to kaga wannan wani bangare kenan na cewa to hankali ya zama ba shi kan kansa mustaƙilli ba ne kenan yana zaman kansa ba ne a'a yana warwarowa yana nuna mana yana buɗe mana ne wani abu wanda za ka iya sa matsayin irada ta Allah subhanahu ta'ala to wannan bangare in aka yi haka to kaga an ɗauko wani ɓangare na fahimta na tasawwar da za a iya ɗauka a ta hankali tana kenan to irin wannan shi hankali in ya zama kashifun ne yana buɗo mana ne wasu dokoki na da Allah ta'ala yake son ya shar'anta to irin wannan wani nau'i ne na fahimta da tasawwar ɗin da ake bawa shi hankali to wasu lokutan za ka ce a'a shi hankali kamar yadda na faɗa tun farko zaman kansa yake shi da kan kansa in aka yi wani abu matuƙar daidai ya yi da hankali to shi akan kansa shi ma ya zama tushe na maɓuɓɓugar shari'a to a fili yake cewa shi addinin musulunci baya ɗaukan dukkan wani al'amari nasa ya ɗora shi a kan hankali shi kaɗai babu wani guri da za ka ɗauki hankali a matsayin cewa shi kan kansa mustaƙillan a zaman kansa shi kansa ba tare da wani dalili ba a cewa shi ya zama tushe na fito da hukunce-hukuncen Allah subhanahu ta'ala ba tare da an dan farashi da wata wasu hukunce-hukunce na shari'a ta musulunci ba in aka dan farashi da wata shari'a ko kuma wasu hukunce-hukunce na shari'a musulunci to a lokacin ne hankali zai zama yana kashfu ne yana budowa ne yana cirowa ne yana gano wannan ainihin hukunce-hukunce ne na musulunci kenan to kenan fahimtar hankali da karbansa a matsayin tushe na dokokin allah subhanahu ta'ala dole ne ya zama mai kashfu ne shi hankali a wannan lokacin wato yana gano ita shari'an da take ko kuma dokokin allah ta'ala ne to shi hankali a wannan lokacin sai zama an yi amfani da shi amma ba wai daga cewa shi kan kansa hankalin a matsayinsa na hankali shine yake buɗo komai da komai a kansa sai a yi a dogara da haka ba to ba haka ake nufi ba saboda haka wannan fahimtar guda biyu in an ce hankali tushe ne a wajen shi'a tushe ne ko kuma maɓuɓɓuga ne na shari'a ko kuma na dokokin Allah ta'ala to akwai waɗanda za ka ji suna suka suna cewa aha kun ji 'yan annan nan ko sun ce hankali bai da shi za su dogara wajen gano abin na ɗin hukunce hukuncen dokokin Allah ta'ala ta hanyar hankali ai hankalin mutum bai cika ba kowa ya shi da sauransu zaka ji ana wannan maganganu ɗin to wannan bayanin da na yi ya kamata mu fahimci mai ake nufi da hankali ya zama shi ma maɓuɓɓuga ce ta dokokin Allah ba ana nufin al'aqlul mustaqil ba wato hankali a matsayinsa mai zaman kan kansa shi ya zama shi kansa da kayi wani tunani hankalinka ya baka kaza sai ka ce to shi shikenan abu kaza ya zama doka ta Allah ta'ala ko kuma abu ya zama hukunce hukunce ya zama hukunci na shari'a ba ba haka ake nufi ba a'a abin da ake nufi ya zama yana budowa yana kashfu ne na wata irada ta Allah ta'ala ne dangane da abin da ya shafi wasu dokoki na Allah din sai hankali din ya zama ya yi kashfu ya gano wannan irada ta ubangiji subhanahu ta'ala saboda haka ba zai zama mustaqilli ba shi daurinsa aikinsa harkar da hankali yake yi shine ya yi kashfu ne ya gano wani abu na iradan ubangiji subhanahu ta'ala dangane da wata ainihin doka ko wani hukunci wannan ake nufi da cewa hankali ya zama tushe ko kuma mabuga ta dokoki ko kuma ta hukunce-hukuncen musulunci to saboda lokaci za mu tsaya a nan sai allah ya kai mu shiri na gaba za mu ainihin ci gaba daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin to madalla har yanzu dai za mu gabatar muku da wani shiri wanda shine duniyarmu a yau duniyarmu a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyarmu a yau shin da kan yi dubi akan wasu daga cikin batutuwa da suke wakana a mataki na ƙasa da kasa tare da bita a kansu shirin yau da allah zai dubi ne akan matsayar ƙasashe na yankin gabas ta tsakiya musamman ma dai ƙasashe makwabtan ƙasar iraki dangane da zaben sabon firaministan ƙasar da aka yi muhammad sha'i sudani da kuma yadda ake kallon hakan zai taimaka wajen samun haɗin gwiwa da kuma fahimtar juna a tsakanin gwamnatocin kasashen yankin da kuma gwamnatin kasar iraki a ƙarƙashin shugabancinsa wannan dai shine abinda shirin zai dubi a kansa da batan masu saurari za a biyo musanna a hankali domin jin cikakken shirin. tun bayan da majalisar dokokin kasar iraki ta zaɓi muhammad sha sudani a matsayin sabon firaministan kasar a asabar ɗin makon da ya gabata gwamnatin kasashe na yankin gabas ta tsakiya musamman ma dai kasashe makwabtan kasar iraki suke ci gaba da bayyana matsayarsu dangane da zaben nasa gwamnatin kasar iran ta aike da sakon taya murna ga muhammad sha sudani inda ta yi fatan alheri a gare shi da kuma fatan samun nasara wajen gudanar da ayyukansa domin samun ci gaban kasar iraki da kuma al'ummarta da kuma ƙara ƙarfafa alaƙa a tsakanin kasar iraki da ƙasashen yankin musamman ma dai ƙasashen makwabta ita ma ta bangaren gwamnatin ƙasar qatar ta aike da saƙo inda sarkin ƙasar ta qatar tamim bin hamad ya kira muhammad sha'i sudani ta wayar tarho inda ya taya shi murna da kuma masa fatan alheri kamar da sauran kasashe da suka hada da kasar kuwait oman da dai sauransu duk sun dauki irin wannan mataki na bayyana gamsuwarsu da kuma farin cikin su da zabar muhammad sha sudani a matsayin sabon firaministan kasar iraki to sai dai wasu daga cikin kasashen yankin har yanzu ba su bayyana matsayar su ba yanda kuma kasashen turai musamman ma dai amurka da ke ci gaba da ɗari-ɗari akan batun zaben muhammad sha sudani saboda rashin tabbas na kan cewa ko za su iya aiwatar da manufofinsu a cikin kasar iraƙin a ƙarƙashin jagorancin sa kamar yadda suke bukata muhammad sudani mutum ne dai wanda ya samu kyakkyawar shaida daga mafi yawan al'ummar ƙasar iraki musamman ma waɗanda suke aiki tare da shi ko kuma waɗanda suka shaida ayyukansa da ake ba shi kyakkyawar shaida akan cewa mutum ne mai matuƙar ƙwazo mutum ne ko mai gaskiya da kuma yin aiki tukuru domin ganin cewa ƙasa da al'ummata sun samu gagarumin ci gaba wannan ne ma babban dalilin da ya sanya ga wancan itarar tansik na ƙasar iraki wanda ya kunshi ɓangarori daban-daban na jam'iyyu da ƙungiyoyi na mabiya mazhabar shi a ƙasar irakin suka gabatar da muhammad shi sudani wanda ɗan shi'a ne domin ya zama shine firaministan ƙasar irakin bayan gabatar da sunansa a 'yan lokutan da suka gabata mabiya bayan muktada sadar sun fito a kan tituna domin gudanar da zanga-zanga domin rashin amincewa da gabatar da muhammad sudani a matsayin wanda zai jagoranci majalisar ministocin kasar irakin saboda wata mahanga ta daban da muktada sadar yake da ita a kansa wannan ne sanya magoya bayan muktada sadar din suka je suka mame majalisar dokokin kasar irakin sannan kuma suka mamaye fadar gwamnati sannan kuma suka je ma'aikatar shari'a a can ma suka mamaye ta da kuma daga wannan lokaci ne majalisar dokokin kasar iraƙin ta sanar cewa ta ɗage dukkanin zamanta har sai lokacin da magoya ba muktada sadar suka fice daga cikin majalisar baya ga haka kuma muktada sadar ya buƙaci ma'aikatar shari'a da babbar kotun kolin kasar iraƙin da su rusa majalisar dokoki sannan kuma su ɗauki matakai na hana tsayar da muhammad sudani a matsayin firaministan kasar iraƙin to sai dai daga bisani kotun kulin kasar iraƙin ta tabbatar da cewa ba ta bane ta rusa majalisa wadda al'ummar kasar iraki suka zaɓa da ƙuri'unsu sannan kuma ba ta bane ta haramta tsayar da wani mutum a matsayin firaminista wanda hakan dukan shi haƙƙi ne na majalisar dokokin kasar iraki bisa kundin tsarin mulki bayan wasu lokuta sakamakon abin da zanga-zangar ta magoya bayan muktadasar ta jawo na kisan jama'a da kuma hare-hare da wasu daga cikinsu da suke dauke da makamai su kai a cikin majalisar dokokin da kuma kan jami'an tsaro da kuma kan ofishin firayim minista da ma ma'aikatar shari'a har ma da fadar shugaban kasa da kisan jami'an tsaro da ma fararen hula a wurin wannan ya sanya daga bisani muku da sadar ya umarci magoya bayansa da su janye daga wuraren da suka mame sannan kuma daga baya sanar da cewa ya fitar da hannunsa baki daya kuma har abada a cikin harkokin siyasar kasar iraki kama sai dai bayan sanar da muhammad sudani a matsayin firaministan kasar irakin a wannan asabar muktada sadar kuma ya sake fitowa inda ya yi diran mikiya a kan itarar tansik na mabiya masabar shi'a da kuma shi kansa muhammad shi'a sudani da kuma bayyana cewa bai dace da rike kujerar firaministan ƙasar iraki ba da ko richard ya da sadar bai iya gabatar da wata gamsassar hujja wadda za ta iya gamsar da al'ummar ƙasar iraki akan hakan ba a lokacin da aka gabatar da sunan muhammad sudani a gaban majalisar dokokin kasar irakin a wannan asabar galibin 'yan majalisa waɗanda suka fito daga ɓangarorin 'yan shi'a da 'yan sunna da kuma kurdawa sun amince da shi a matsayin wanda zai rike kujerar firaministan kasar irakin duk da cewa dai magoya ba muktada sadar su riga sun fice daga cikin majalisar tun a lokutan baya yayin da kuma aka mai gurbin su da wasu 'yan takara da suka zo na biyu a mazaɓinsu waɗanda su ne a matsayin 'yan majalisa a halin yanzu kamar yadda kundin tsarin mulkin kasar iraƙin ya tanada muhammad shia sudani ya karbi mulkin kasar iraqi ne a daidai lokacin da kasar take a cikin wani hali na rashin tabbas ta fuska siyasa da kuma matsalolin tattalin arziki da matsaloli waɗanda suke da alaƙa da yanayin da ta samu kanta a lokutan baya na mulkin kama karya muhammad sudani ya sha alwashin cewa zai gudanar da sauye-sauye waɗanda za su ba shi damar gudanar da ayyukansa kamar yadda ya tsara ta yadda al'ummar ƙasar iraki za ta gani a ƙasa ya bayyana cewa daga cikin muhimman abubuwan da zai kawo sauyi a kansu har da batun yadda ake gudanar da harkoki na gwamnati da kuma dukkanin ma'aikatu sannan kuma ya sha alwashin cewa zai naɗa ministoci waɗanda ba su da wani tabo tare da su waɗanda suke da gaskiya a cikin ayyukan su kuma amintattu wajen al'ummar ƙasar iraki sannan kuma ba taɓa samun su da wasu laifuka na cin hanci da rashawa ko ɓarna a cikin rayuwarsu ba sannan kuma a sudani ya jaddada cewa ƙasar iraki tana buƙatar haɗin kai na dukkanin ɓangarori saboda haka ba zai taɓa da wani ɓangare daga cikin ɓangarorin al'ummar ƙasar iraki ba wadda ta haɗa ɓangare daban-daban na mabiya addinai da mazhabobi waɗanda suka haɗa al'ummar ƙasar iraƙin baki ɗaya wanda ya ce zai aiki tare da dukkanin ɓangarorin na al'ummar iraƙi da kuma sanya su a cikin dukkanin ɓangarorin gudanarwa wanda hakan zai bayar da damar samun haɗin kai da kuma ci gaban al'ummar ƙasar iraki da kuma fahimtar juna sannan kuma a ɓangare guda ya sha alwashin gudanar da zaɓuka a ƙarshen shekara ta 2023 kamar yadda aka amince da hakan a majalisar dokokin kasar irakin inda za a rusa majalisar a kuma gudanar da sabon zaɓe domin zaɓar 'yan majalisa wanda hakan yana ɗaya daga cikin korafin muktada sadar wanda kuma sudani ya amince da hakan ne domin gamsar da muktada sadar da kuma kwantar masa da hankali musamman ma irin matakan da yake ɗauka waɗanda suka kawo cikas da tsaiko a bangarori daban-daban na ci gaban al'ummar kasar iraki bayan nan kuma ya kira ga kasashen larabawa da kuma sauran kasashe makwabta kasar irakin da su ba shi haɗin kai domin ya samu nasara wajen gudanar da ayyukansa da bai cewa samun nasara a kasar iraki to nasara ce ga dukkanin kasashen larabawa da kuma al'ummomin yankin gabas ta tsakiya baki ɗaya sannan kuma samun wata matsala ko tsaiko a cikin harkoki na al'ummar kasar iraki to zai tasiri a cikin al'amura na kasashen larabawa da ma al'amura na gudanarwa a yankin gabas ta tsakiya bayanan kuma muhammad sudani ya bayyana cewa ɗaya daga cikin mahimman abubuwa waɗanda suke a gabansa a halin yanzu shine tabbatar da cewa an yi yaƙi da duk wani nau'i na barna a cikin harkokin gwamnati da kuma yin amfani da dukiyar ƙasar iraki domin gina ƙasa kuma tabbatar da cewa talaka ya mori dukiyar ƙasarsa da kuma kyautata rayuwarsa da inganta jin daɗinsa da dama daga cikin masana dai sun yi imanin cewa ganin irin goyon bayan da muhammad shia sudani ya samu daga ɓangarori daban-daban na al'ummar ƙasar iraki da hakan ya haɗa da mabiya masabar shi'a da 'yan sunna da kurdawa da ma sauran ɓangarori to wannan zai sanya yunkurin da dasa da yake yi na yin kutun gwila ga kokarin da ake yi na kafa sabuwar gwamnati ya zama bai yi wani tasiri na a zo a gani ba a halin yanzu dai muhammad sudani yana da makonni biyu domin ya gabatar da rabin sunaye na majalisar ministoci bayan amincewa da su a majalisar dokokin kasar iraki kuma zai gabatar da sunayen rabin ministocinsa wanda hakan zai ba shi damar kafa a cikakkiyar gwamnati a kasar iraki to jama'a masu hawaye lokacin da muke da shiyar suke ma'anan zamu ji lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da da Allah za a je mu dauki da wani jigon kafin wannan lokacin madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. masu sauraro da haka muka zo ƙarshen abubuwan za mu iya gabatar muku a cikin shirinmu na wannan lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara sai dai kafin mu karkare baki ɗan mu ban kwana da ku muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu